Leave TV and tashar 'yanci.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 ƙungiyoyin da aka bada a wancan lokaci na gudanarwa wanda ake kira a turance drainages wanda a wancan lokaci an ji irin abubuwan da suka faru musamman ta kai ga gwamnati ta dakatar da waɗansu 'yan kwangila daga ci gaba da aikinsu yayin da waɗansu tuni suka riga suka kai kayan aiki wuraren da za su fara waɗannan kwangilolin baki ɗaya da kuma irin binciken da ya biyo baya na cewa akwai waɗansu kamfanoni da dama da aka bada ba bisa ka'ida ba da karshe gwamnati ta fito ta yi bayani kan batutuwan da suka shafi magana da kwangilar gaba ɗayanta da irin abubuwan da suka biyo baya baki ɗaya da kuma ko ina aka kwana kan batun da ya shafi waɗanda suka fara aikin ko kuma suka kammala a kan batun da ya shafi maganar haƙoƙinsu ma'ana biyan kuɗaɗensu baki ɗaya shin akwai waɗansu kamfanoni da suka riga suka yi aikin nan da har yanzu ba a biya su su ba shin mai gwamnati take akan wannan shin idan akwai batutuwan da suka shafi maganar kila waɗansu an biya waɗansu daga cikin kuɗaɗe amma waɗansu har yanzu ba a biya ba ko kila iya cewa an biya kashi 35 ko 25 ko 50 ko kashi 75 ko 80 ko kuma daidai abin da ya sauka baki daya akwai da suke kallon cewa akwai an yi wannan tafiyar musamman kan sha'anin kwangilan nan na magudanar ruwa da aka fara ita a jihar kaduna akwai abubuwan da ya kamata su tuba albarkacin baki zo kuma su yi korafe korafe kan batun da suka shafi maganar kwangilar da irin abubuwan kuma da suka biyo baya domin gwamnati fuskanci inda aka dosa da kuma mutanen jihar kaduna su fuskanci su korafe korafen waɗannan da wanda suke ma da korafe korafe irin su kila waɗanda ba su baki daya za mu tattauna kan wayannan batutuwa baki daya da wayanda suke da ruwa da tsaki da suke kallon cewa suna cikin wannan harka kuma akwai abubuwa da dama da za su faɗa domin ganin cewa kila gwamnati ta saurare su domin a fahimci yadda tafiyar take baki daya muna tare da wato wakilai na ita wannan kungiya tasu da suka kafa a wadda kungiya ce ta waɗanda suka yi kwangila akan abin da ya shafi maganar haƙar wato ma'ana kwangiloyi da aka bada na hanyoyin ruwa wanda ake kira drainages a kaduna akwai aminu idris shine shugaban wannan kungiyar wacce ake kira group of cadre drainage contractors of kaduna wanda ina jin idris aminu and company baki da malam aminu idris barka da kasancewa tare da mu wadalla muna tare da rabi'u ulukman na kamfanin in news construction company a kaduna rabi'u barka da kasancewa tare da mu masha Allah muna tare da sunusi muhammad na kamfanin e and G Struct Associate. Barka da kasancewa tare da wani. Wa alaikum salam. Na, Malam Idris, kai ne shugaban wannan kungiya ta wanda suka yi waɗannan ayyuka ah, kan batun da shafi maganar haƙar ko gina kwalbatoci hanyoyin ruwa a Kaduna baki ɗaya. Me dalilin kafa wannan kungiya ta ku na farko kenan. Na biyu, me kuke so ku faɗa mutanen jihar Kaduna akan wannan aiki da aka fara da yawan lokaci kila wadansu mutanen jihar Kaduna sun ga cewa lokacin an ɗauko aikin baki da ƙarshe kuma aka dakatar bisa waɗansu abubuwa da aka ce an yi a ringizo wajen ba da kungiyoyin baki ɗaya me dalilin da sa ku kafa wannan kungiya to jama'a assalamu alaikum wa alaikum assalam ah, alhamdulillah ah, maguna ah, kamar yadda jama'a suka sani a watan disamba na shekara 2016 gwamnatin malam nasiru yan rufa'i mm. ta duba ta ga mm. akwai bukata na gyaran titunan jihar kaduna mm. so gyaran titi kuma ba zai yiwu ba ba tare da an taba magudanar ruwa ba to a lokacin hukumar kafuwa ta wancan lokaci mm-hmm. sai ta ba da direct label zan mu kira shi mm. ta gayyato mu dan kwangila kai tsaye kai tsaye mu zo mu yi aiki ta biya mu to a wannan lokacin mm. an fara aiki mm. komai yana tafiya daidai domin kafin ka fara aiki sai sun baka takarda kuma sun gaya maka ga irin ka'idojinsu da irin aikin da suke so ka yi su da wurin da za ka yi aikin kana yi suna gwadawa suna biyan ka to alhamdulillahi mm. an fara wannan aiki a disamba mm. 2016 mm. har aka shiga januwari lokacin da shekara ta 2017 mm-hmm. lokacin da aka shiga disamba 2017 januwari ne januwari 2017 to a wannan lokacin sai gwamnati ta lura cewa an ba da ayyukan nan sun yawa sai ta ce to a dakata mhm. akwai kurakurai za a yi gyara a lokacin mhm. a lokacin an faɗa mana mhm. za a yi gyara kamar na sati biyu za mu dawo mu ci gaba da aiki to me zai faru mm. daga dubu biyu da sha bakon nan wannan lokacin da aka dakatar da ku da aka dakatar an dakatar a watan biyu ne farkon watan biyu dubu biyu da goma sha bakwai a lokacin mun yi tunanin duka a sati biyun da aka ce mana za a zo a ci gaba da aiki shiru har aka shiga watan uku mm. to daga lokacin sai ma'aikatar ayyuka da sufuri ministry of works mm. sai suka aka hada gwiwa tsakaninsu da kafuwa na wannan lokacin mm. sai aka ce a je a auna duka ayyukan da muka yi idan aka auna su gaba daya sai a zo a ga kowa nawa ya kashe a wurin shin akwai wanda yake aikin shi akwai gyara ko kuwa mhm. aikin shi ya daidai ya ci gaba suka zo mhm. aka zo aka haɗu da mutanen kafuwa da mutanen ministry of works aka tafi site na mutane aka tafi aka je aka gwada ayyukan kowa a bayan an gwada wannan a watan hudu na 2017 sai aka manna list a ministry of works aka ce kowane dan kwangilar da ya sun yayi kwangila ya je duba ya je duba sunansa a ministry of works duka muka je muka duba muka gani wannan sunayen na menene wannan sunayen mm. na tantancewa da aka yi na ayyukan da muka yi na drainages duk wanda ya ga sunansa me kenan duk wanda ya ga sunansa sun mm. kasa sunan kashi uku ne akwai category 1 akwai category 2 mhm. akwai category 3 category 1 mm. kashi na farko na farko mm. duk in kaga sunan ka anan za ka ga an sa continue ka ci gaba da aiki ci gaba da aiki an yadda ka ci gaba da aiki ba ka da gyara a ka category 1 ke mhm. category 2 kuma mhm. za ka yi gyara amma gyaran bai da yawa sosai to shi ma za ka ci gaba ne shi ma za ka ci gaba continue bayan ka gyara wancan abin da kai wanda basu gamsu da shi ba sai kuma ka ci gaba da aikinka. ka na uku na uku akwai mm. category 3 mm. shi kuma akwai gyara sosai sosai so ina tsammani mm. a cikin wannan guda ɗaya biyu uku mm-hmm, mm-hmm. aji na ukun nan na aji na ukun nan mm. duk wanda sunan shi ya fada to mm. yadda suka tsara ba za ma a baka kuɗin ba tukun sai ka gyara wannan na. sannan mm-hmm. akwai kashi na ƙarshe termination a soke aikin ba terminating aikin su gaba ɗaya an kashe aikin gaba ɗaya aikin gaba ɗaya ba a yadda da aikin ma da suka yi ba saboda haka amma an yadda an ji an yi taking measurement a sadin. din abin da suka yi za a biya su za a biya su amma ba a yi daga nan ba za su ci gaba da aiki to an yi terminating aikin su to wa'annan shine kashi kashi kashi kashi da gwamnati ta yi to to a wannan lokacin mm. da suka manna sun manna kuɗin da za su biya kowa sai abin ya zo akwai ƙorafe-ƙorafe wuri kowane suna ya fito da kuɗinsa akan aikin da kai da gyaran da za ka ƙarasa to sai ya zama cewa akwai korafe-korafe na wurin kudin da ake mutane suka korafin cewa mhm. an rage musu kudin su saboda kafin mm. mu yi wannan aikin mm. akwai bill of quantity da aka bamu mm. akwai bill din su me me bill bill of quantity a tsari na kudi na kowane aiki in kai akwai iya adadin kudin da za a baka shi ka gane ba za a baka kuɗi gaba ɗaya ba ba za a baka kuɗi gaba ɗaya ba mm. sannan kuma misali mm. Mm. ba wai ba za a baka kuɗi gaba ɗaya ba kamar misali a ce mm-hmm. za a gina Blue coast biyu to kudin bulo cost biyu Blue coast biyu mai kilomita biyar mai kilomita biyar misali ya kama kaza mm-hmm. idan mai kilomita ɗaya ne kaza mm-hmm. ne kaza ne to kuma duk mita ɗaya idan ka yi misali ga kudin shi to za a baka kudi adadi kaza ne to duk sun bamu to idan ka yi filasta ne ga kudin filasta idan ka yi blending ne ga kudin blending idan disilting ka yi ka kwashe datti idan excavation ka yi mm. ka yi diga mm. shi ma ga kudin shi na so duka mm. a based on abin da suka bamu to da suka manna wannan eh. sai ya zama da cewa ba haka mutane suka ga kudin su ba an yi on payment a lokacin ina ko ya shafi su ne to a lokacin mu dai da aka yi haka sai muka nuna ba mu yadda ba muka tafi gidan gwamnati mm. da muka je gidan gwamnati mm-hmm. sai kwamishinan ayyuka mm. na wannan lokacin sai ya fito sai mana bayani mm-hmm. ya ce to me yi hakuri mm. za a yi sitin kwamiti wanda za mu je mu kai korafe mu kowa ya je ya rubuta in yana da korafi a kan an biya shi ba daidai ba ko za a biya shi ba daidai ba to haka muka tattaro takardunmu gaba ɗaya muka je muka kai bayan an yi wannan aka sake naɗa wasu tim wata tawaga daga nan daga kafuwa ta wancan lokacin mm. da ministry of works suka sake zuwa suka tikin measurement mm-hmm. su ƙara dubawa dai su ƙara dubawa mm. bayan sun je sun sake dubawa suka sake yin wani listin kuma a lokacin a an yi fira da mai girma gwamna mm. kusan kashi hudu ko biyar daga wannan lokacin mm. na media charge da ake mm-hmm. da shi mm. to duk wanda ake yi ba wanda bai bai tabo da drainage duk in za a yi sai da drainage mm-hmm. kuma abin da yake nuna mana cewa mu yi hakuri an je an tantance aikin an samu kurakurai amma an gyara saboda haka za ma mu ci gaba da aiki to a lokacin sai aka ce to mu yi hakuri za a biya kuɗi sai aka fara yin list da aka yi list na payment aka yi list na kamfani duka duka kamfanonin da suka da aka ba su aikin kamfani 760 ne aka ba su aikin wanda gwamnati ta amince da su banda waɗanda ake cewa sun je sun fara aiki ma ba sunayensu a cikin gaba ɗaya an jan ma gano cewa da mutane kawai sai sun samu layi sai su kafa bulo kawai su fara aikin su ba tare da ai wannan shine mm. waɗanda aka cire shine ka na ce maka an sa termination din to an cire su ma daga ciki ba ma su a cikin magana to amma dubu ɗari bakwai nan suna cikin tsari wanda gwamnati ta san da su ta amince da su to a ciki sai gwamnati mm. ta ce to za ta fara biyan baci na farko aji na farko aji na farko a watan disamba mm-hmm. dubu biyu da sha bakwai sai aka biya kamfani ɗari biyu da tamanin da biyu gwamnati ta biya su naira miliyan 260 naira miliyan 628 a disamba sauran kamfani 483 aka ce to me haƙuri mm. by january mm. shekara ta 2018 din nan yawwa mm. za a ci gaba da biya tunda an yi first batch 2018 ta shigo january ya wuce shiru february shiru sai aka ce to wa'anda aka biya su mhm. a disamba mhm. 2017 su 282 nan 82 mhm. akwai wa'anda suka yi still suka sake korafin cewa ba a biya su daidai ba wancan kudaden da aka biya sama da miliyan 600 nan 28 su shi ma sun yi korafi ba a biya su daidai ba to gudun haka mm. sai shi shugaban kadira ne mm. sai ya ce to a maimakon a rika kungo kun baya tun daga sauran batches da yake gaba za a biya bari a sake zuwa site din kowa a sake dubawa a sake dubawa a cikin measurement din kuma in za a tafi a tafi da kowane dan na a kirga a ju a auna a komi a gaban shi sai wannan adalci a watan karshen watan biyu zuwa watan uku na wannan shekara eh. sai aka haɗa tim wata tawaga daga nan kadra sai da yan kwangilan da ya san ba a biya shi a wancan ba cin mm. ba sai aka kira shi aka haɗa shi da supervisors masu duba aiki mm-hmm. su da kansu za su kira ka a waya zo za a ka nuna wurin da ka aiki da za a je a duba na to gashi suka zo suka auna mm. aikin nan ya ɗauke su kusan sati biyar hudu zuwa biyar suna yi suna yi a kammala aka kammala shi mm. to bayan an kammala wannan mm. muna expecting za a yi payment mm-hmm. za a biya kuɗi za a biya kuɗi watan hudu shiru watan biyar shiru mm-hmm. watan shida mm. sai ake media charge da gwamna ashirin da shida ga watan yuni watan bakwai watan yuli watan bakwai aka yi so a media chat din da aka yi da shi sai mm. aka kira shi a waya a waya to ake tambayin shi ya mm. maganan masu drainage sai ce a shi a iya sani shi mm-hmm. ai ya biya kudin drainage amma mm-hmm. idan akwai wanda yake gani ba a biya shi ba to ya rubuto ya kawo mu kuma za mu biya shi a lokacin wannan haka gwamna ya faɗa haka gwamna ya faɗa a watan yuli 26 ga watan yuli na shekara ta 2018 na ya ce duk wanda yake gani ya yi aikin nan ba ya biya shi ba ya rubuto a kai eh, ya kawo za a biya shi mm. to da muka ji haka sai mu ya tashi mm. sai muka ce a ah. to mu a iya mu. Mm. a cikin kamfani 760 an biya ɗari kamfani ɗari biyu da tamanin da biyu eh kaɗai aka biya kaɗai aka biya amma kuma gwamna ya ce shi yana amma gwamna shi ya ce ya biya ya biya to to a lokacin ba mu sani ba a iya su jami'an da ke tsakani ne ba su mishi bayani ba to shi ne ba mu mm-hmm. ba yawa shi wannan sai ya kai ga mm. hankalinmu ya tashi mm. sai muka rubuta mishi takarda a kungiyanci a kungiyar ta tauna sai muka ci to wannan fira da aka yi da shi mun saurari fira mm-hmm. kuma mun ji mai girma gwamna ya ce ya biya amma mu mun san ba a biya mu ba mm-hmm. ko rabin kamfanonin ba a biya ba sai muka rubuta mishi muka korafe korafen ba a cikin takarda hmm. muka kai mishi a wannan lokacin da muka rubuta hmm. mun rubuta ma kusan jami'an gwamnati kusan bakwai muka kai mun rubuta ma gwamna hmm. mun ba da kofi ga ssg sakataren gwamnatin jiha mun kai ma kwamishinan kudi na jihar kaduna mun kai ma kwamishinan ayyuka bayan mun ba kwamishinan ayyuka mun ba chief of staff shugaban ma'aikata na gidan gwamnati mm. mun ba speaker na majalisa saboda rigingimun da ke tasowa a cikin mm. members ɗinmu muka kai muku commissioner 'yan sanda shi ma saboda akwai cases na members ɗinmu da yawa a kotuna to da muka kai wannan mm. takarda mm-hmm. sai aka jawo hankalin gwamnati cewa ai wannan mm-hmm. kuɗi da ya ce ya biya fa sai ya gane cewa ashe shi bai mm-hmm. gane cewa ba duka ya biya wutan ba ashe akwai saura wanda ba su abin nan ba to sai ya ce to mm-hmm. gaskiya mu yi haƙuri mu yi haƙuri shi ya ɗauka a mm-hmm. yadda abin da aka kawo masa cewa an riga an gama biyan kuɗi mm. a rubuce ya aiko muku da wannan cewa ku yi haƙurin cewa kaza a ba a rubuce ya aiko mana ba ba ya faɗa muku ya aiki ya tura mu wurin kwamishinan ayyuka to na yana sanar da cewa mm. akwai sauran kamfanoni yanzu wanda ba biya ba mm. a lokacin eh. wanda muka fara samu kafin kwamishinan ta ayyuka mun fara samun sakataren gwamnatin jihar kaduna mm. mun je mun yi magana da shi ya tabbatar mana da cewa sun yi magana da mai girma gwamna mm. ya ce za a ba mu kuɗin nan amma ba za a mm-hmm. iya biyan su gaba ɗaya lokacin ba mu yanzu a daga eh. wannan wata eh. watan takwas tunda ya hmm. karshen watan bakwai ne na to mu kuma duk mu da muke daga zuwa farkon watan takwas ne da agusta ne a august hmm. agusta hmm. yace to za a bada wannan me za a bada mu miliyan 600 yanzu to in ji shi sakataren gwamnatin jihar to me ya hakuri za a ba mu miliyan 600 to amma mhm. ragowar miliyan 600 don kudin kusan miliyan dubu ne da miliyan 200 gaba ya ce to za a ba da rabi rabi yanzu amma kafin shekara kafin november december eh. sai ce a'a mu ma bashi ma december kawai to wannan watan yanzu da muke cikin nan za a cika rabi za a cika rabin kawai to a gama an gama biyan kowa an gama biyan kowa mm. to a wancan zaman da kuka da sakataren gwamnatin jiha da muke da gwamnatin jiha eh, sakataren gwamnatin jiha ya tabbatar mana da haka to a watan takwas ya wuce mm-hmm. shiru a babu mm. watan tara watan goma eh. muka shiga watan sha daya shiru ga shi har yanzu watan goma sha biyu watan da aka ce za a ba da kashi na kashi. Eh, amma baka bayanin yadda kuka yi da ita kwamishinar ayyuka bayan kun baro shi shi eh. sakataren gwamnatin jiha eh. sai ku goma wurin ita kwamishinar? sai shi gwamna mm. akwai lokacin da muka buƙaci gani shi saboda kai magana kai saboda ayyuka da suka yi mishi yawa sai turo mu yace to ita kwamishinar ayyuka ta ta ta wakilci sai turo takarda aka turo wani takarda ma musamman na cewa mu je mu ga kwamishina ta ayyuka muka je muka zauna da ita ta yi mana bayani gamsashen bayani a lokacin kuma ta tabbatar mana da cewa gwamnati mm. ta san da wannan kuɗin kuma za ta ba za a biya mu sai dai ba lokaci sai dai a lokacin ita gaskiya ba ta mm. gaya mana cewa ƙarshen watan nan ko eh, wata kaza amma abin da ta gaya mana eh. ta yi mana maganin cewa akwai kuɗaɗen da ake tanadi da za a ba a wannan lokacin oh, so muka ci gaba da bari mu dawo kan magana hmm. alkawari da ake na miliyan eh, shida eh. tun daga lokacin da ake mana alkawarin watan daga watan takwas hmm. watan tara hmm. watan goma ba mun zauna ba ne kuna ta bibiya Kuna ta bibiya ba mu ma'aikatar kuɗi ba mu wurin hata malaman addini duk ba wanda ba mu kama kama wanda muka san dai zai ba eh, eh, eh. gwamna magana domin a sanya baki a samu baki mm. a bada wannan kudaden duk inda muka je mm. za a yi bayanin cewa mm. mai girma gwamna ya tabbatar da zai bada wannan kudin akwai kudaden da ake jira ne mm-hmm. a bada akwai kudaden da ake jira ne su shigo a bayar to daga ƙarshe sai muka samu tabbacin cewa mm. shi mai girma gwamna ya ba da approval yadda a biya saboda kudinku kudinmu naira miliyan 600 na farko ya riga ya amince a biya kuma ya ba da approval a bada mm. aka tabbatar mana da haka mm. aka ce an tura maganan ma'aikatar kudi su kuma ma'aikatar kudi su ne za su tura ma da kadira daga finance ne za a tura ma kadira su kuma kadira su kira mu su biya mu kuɗin ku na to muna tabi muna tabi muna tabi muna tabi eh. to maganar da za mu je a yanzu mhm. daban eh. magana ta gobe daban to aka yi mana alkawarin cewa kudin nan namu tabbas kafin shekarar nan ta kare za a bada kudin nan miliyan 600 mu yi haƙuri mhm. kuɗaɗe ne gwamnati take jira ba ta samu eh, ba mm. har aka kawo lokacin da muka samu labarin gwamnati ta samu kuɗaɗe masu yawa mm. aka mana aka tabbatar mana da cewa a cikin wannan kuɗaɗen to gashi har yanzu muka ji shi to wannan shi ne yasa mm-hmm. mu ya ƙara eh. tashi ga shekara kuma za ta kare. Mm. kuma duk mm-hmm. da ba mu kawo wannan fagen ba amma saboda eh. mahimmancin shi ya sa dole ne in shigo da magana nan yanzu a matsayina na mm. shugaban 'yan kwangilan da suka yi wannan aikin mm, na magudanar ruwa mm. a ƙananan hukumomi bakwai kaduna ta kudu mm-hmm. kaduna ta arewa igabi cikun Zariya. sabon gari giwa a nan aka yi wannan ayyuka a rana ban amsa waya ban amsa waya sau ɗari sau ɗari da wani abu Mambobin ka? na mambobi na ina aka kwana ina aka kwana ina kake yanzu ina nake yanzu me kake yi yau gobe ina da shari'a a kotu cewa manya za a yi mm-hmm. a taimaka min mm. ko wasu wakilai a nan sun mm-hmm. su je a yi ma kotu bayani kudaden nan ba wai na cinye su bane mm. kaza kaza kaza akwai matsin lamba akwai matsin lamba mutanen mu da yawa suna cikin matsin lamba fiye da yadda kake zato a wannan aiki da aka yi wasu akwai wanda suka faɗi rashin lafiya da mm, yawa mm. akwai wa'anda suke da shari'u a kotuna mm. akwai wanda suke da shi a <clears throat> wurin 'yan sanda banda wa'anda muke zuwa mu mu yi group mu je mu sasanci ba wanda ake bi ba shi hakuri. saboda abin ya wuce duk inda kake tunani wasu yaran su da yawa ba su zuwa makaranta kuma wannan aiki da kake gani na drainage babban dalilin da ya sa mm. mutane suka aminta suka shigo shi ɗari cikin mm. ɗari saboda aiki ne da aka fara shi a jihar kaduna mm. kowa yana da yaƙini cewa wannan gwamnati ta jihar kaduna mai adalci ce a lokacin da aka fara aikin na. da ka yi maganan aikin drainage kowa zai zo ya sa kuɗin shi kawai saboda ana ganin gwamnati ce na wanda suka san me suke yi gwamnati ce wanda take taimakon talakawanta mm. to daga wannan lokacin mm. mutane aka ɗibo duk ya aka sa kudaden mutane ya makale saboda haka mm. mu a yanzu eh. babban dalilin da ya sa muka kungiyarmu muka kara ma kungiyarmu kaimin abin nan saboda matsi da mutanen membobinmu suke ciki gaskiyar magana wannan shine makasudin kafa wannan kungiya ta mutum To madalla muna tare da shugabannin kungiya na 'yan kwangilar da suka yi aikin magudanar ruwa a jihar Kaduna ma'ana a kananan hukumomi guda bakwai da ke jihar Kaduna wanda har yanzu suke buƙatar gwamnatin jihar Kaduna ta biya su haƙoƙinsu musamman kuɗaɗen da aka fara biya wanda har yanzu ba a kammala biya kuɗaɗen ba wanda suka ce ko da rabi ne ba har yanzu ba a biya rabin kuɗaɗen da aka yi wannan ayyukan ba baki da. Muna tare da Aminu Idris shine shugaban kungiya da kuma Rabi'u Lukman da Sunusi Muhammad mambobi ne a cikin wannan kungiya da suke kallon cewa gwamnatin jihar kaduna akwai bukatar a biya musu wani haƙoƙi nasu kamar da aka yi musu alƙawari kafin ƙarshen wannan shekara masu kallon mu tare da sauran mu kuna iya kasancewa tare da mu a cikin wannan shiri na ina dalili kamar da muke tattaunawa tare da waɗannan yan kwangila za mu ɗauki hutun rabin lokaci da zarar mun dawo za mu tsaya daga inda muka kasance tare da mu. mutane ban da Allah duk waɗansu mutane shaf'u ne Allah ne kawai alwitiru shi kaɗai. wa ya isa ya yi challenging din Allah tsuntsun da ya jawo ruwa ka tambaye ni in gaya ma kowa ne ne ba ku gane karatun ba labaru da dumdumin su ingantattun rahotanni bincike mai zurfi sharhi mai gamsarwa tsaki gaskiya dalla-dalla liberty tv tashar 'yanci. To haka masu kallon mu tare da sauran mun dawo cikin wannan shiri na ina dili kamar da muke tattaunawa tare da 'yan kwangilar da suka yi aikin magudanar ruwa a jihar kaduna kanin hukumi guda bakwai wanda yanzu haka suke kira gwamnatin jihar kaduna tabbatar da cewa an biya su wannan haƙoƙi nasu wanda kuɗin ya kai sama naira miliyan dubu ɗaya da miliyan ɗari biyu a halin yanzu wanda aka yi musu alkawari cewa kafin ƙarshen shekarar nan za a gama biyan su kuɗaɗen su kamar da su 'yan kwangilar suka faɗa da kansu muna tare da aminu idris tare da rabiu lukman da kuma sunusi muhammad malam sunusi muhammad bari dawo gare ka akwai batuwan da shi malam aminu idris ya yi magana tun daga farkon tafiyar nan kawo yanzu baki ɗaya yanzu a iya cewa shi ne da ya samu ka shigo kafar yada labarai domin ku gaya wa duniya irin abubuwan da aka yi a baya domin su fahimci inda aka dosa baki ya domin kila abubuwan da shi malam Aminu Idris ya faɗa baki na san kila jami'an gwamnati suna kallo suna saurari kila abubuwan da ka faɗa baki da idan ba haka bane kila su da kansu za su yi wa kansu alƙalanci tare da jama'ar jihar Kaduna baki da akwai abin karawa kan wayannan bayanai da malam Aminu Idris ya magana insha to gida assalamu alaikum wa alaikum mai magana sunusu mai wanda aka sani na da ya to abubuwan da suke faruwa duk mm. magana da ciyaman yi haka suke Abinda zan dora a kai mm. eh. malamai da muka samu mm. na addinin musulunci malaman mu jagororin mu tunda an ce in ba za ka iya ganin wani ba ka wakilta wanda zai iya ganin shi mun a sheikh mal tukur almanna mm-hmm. ya je wajen gwamna su tara akan wannan maganan namu mun samu almusiri shi ma ya je ya ga gwamna akan wannan maganan namu kuma duk sun tabbatar mana da za a biya wannan kudaden eh, to abin da ke daure mana kai a wannan mm, lamari mm. already yanzu kuɗin ma an mm. riga an ce an yi approval a bamu akwai kashi eh, bakin amma ba da kuɗin nan gwamna ya amince a bada ya amince a bada amma ba da kuɗin nan to amma yanzu mhm. mun rasa ina kuɗin suka kale in mun je finance mhm. a tura mu kadira in mun je kadira mhm. a tura mu nan sunan ba ba wanda ya gaya muku cewa an amince an yarda a bada wannan kudaden har yanzu a tsakanin ma'aikatar kuɗi da su ita hukumar kadira din so wata abin da ke faruwa duka gwamna ya tabbatar da eh. kuɗin nan zai bada kuma an yi approval din a bada kuɗin nan cash backing an samu an bada saboda abin da yasa mhm. nake gaya ma wannan magana mm. muna da hujja kwakwara ran da aka sa kuɗin nan akwai wanda suke kira mu suke gaya mana kuɗin ku fa an ba da su a hankalin mu ya tashi mhm. je wajen ssg mhm. ya ce mu je wajen lawan magaji mu je wajen lawan magaji shine md na kadira mu je wajen lawan mm, magaji ya ce mu je finance sai muka rasa inda kuɗin nan suka makale a ƙarshe dai kawai sai muka ƙara koma gun tukura amanna sai mana bayani ya ce to gaskiya a yan kwanakin nan a yan kwanakin nan wancan satin da muka yi sallah da shi ranar lahadi muna koma gun shi ce mm. to iya kokari ya mana kokari mm. kuma gwamna ya rantse mai zai ba da kuɗin nan mm. yana kyauta zaton ma insha Allah kuɗin nan ma an ba da su to shine abin ya tayar mana da hankali kuma sai muka zo muka ga irin ayyukan da muka yi da mm-hmm. yanzu an dawo an ba wasu suna yi yanzu irin ayyukan ana na ana yanzu aka bi gari zaka ga ana kwashe bola ana ɗiba da cebur da mm-hmm. sitifa da suwaye mm-hmm. to a sanadiyar wannan aikin da ya dawo mm-hmm. akwai members ɗinmu wanda aka ƙara kama tun da gari ya yadu an dawo mana da aikin mu hakokin mu ma an biya mu to na'am waɗansu daga cikin mambobin ku da ba sa tare da ku suna kallon cewa kila kuɗin ma an riga an saki yawa an saki mm, tun da ga irin aikin nan an dawo da shi kuma ana yi yanzu wuya ba aikin da muka yi ne da shine kuma aka da shi rashin gaskiya amma misali rashin amanna da ku ya fara shiga cikin waɗansu zukatan waɗansu mambobin tunda sun ga irin mm. aikin an dawo wasu ma a gari suna cewa ai an biya mu kuɗin mu gashi mun dawo aiki muna yi kuma alhali ba haka bane ba neran da ya shigo hannun mu abubuwa ga sunan gaba daya mm. mm. kuma abin da yake so al'umma su gane kada su ɗauka cewa ko wannan abu ɗan adawa suka yi amfani da mu mu zo wannan gidan ni ne ma'aji na wannan kungiya taro sisi muka hada kuma ni a maganar apc ba wanda ya kai ni apc hmm. tun daga 99 nake adawa hmm. zan nuna ma bashi ka ina kala kala ina da na anpp ga na apc na tsoron mm-hmm. garin sauri mm-hmm. ne ma ban tattaro su ba to kada mutane eh, su ɗauka yan adawa suka ziga mu a wannan abin saboda mm. mu muna tare da malam ɗari bisa ɗari mm. tun muna zuwa mu taro malam mu mu bakwai daga tollgate mm. zuwa cikin garin cikin garin kaduna ana shirye-shiryen kafa apc din ma mm, mm. muke tare da shi amma mu mun san mm. gwamna dai ya ba da kuɗin nan gaskiya amma mun rasa ina kuɗin suka kali shine ba mu sani ba a gaskiya magana kenan bari mu koma wajen rabiu lukman rabiu me za ka kara kan wayannan bayanai yanzu ku tun da kun zo kun faɗa wa duniya cewa ga halin da ake ciki kawo yanzu kamar yadda su malam amin idris da da shi sun san ba sa zargin gwamna kan wayannan domin sun tabbatar da cewa an bada an amince cewa a biya wa'annan kuɗaɗe amma inda kuɗin yake shine matsalar ku baki ɗaya yanzu menene takun ƙarshe a gare ku kawo yanzu da kuka yi yanzu so alhamdulillah mm. zan dan yi magana a takaice kamar shi yanda dan uwana ya yi magana yanzu tsakani ga Allah kamar mm. yadda ya magana ta eh, ƙarshen nan mu masoyan gwamnatin jihar Kaduna ne mm. kuma a maganganun da shi mai girma ya yayi akwai maganganun da ya yi a baya na eh. cewa yarda da gwamnatin mm. da ganin waye gwamna mm. da waɗanda suke cikin gwamnatin shi yasa a lokacin da aka zo aka ce ga aiki na kwangila mm. mutane suka dinga ɗauko kuɗaɗensu suna sawa to a maganganun duka dai gaba eh, ɗaya ɗan yi a takaici eh, ni ina ganin mai girma gwamna malam nasiru ahmed rufa'i wallahi tallahi ban zargin shi daidai da rana ɗaya akan maganan harkar kwata saboda dukan mu in mun sani mun makan adalci mun san da aka ba da aikin kwata an samu matsaloli kuma an dakatar kuma malam yana da kishin talakan jihar kaduna mm. har yi kokarin yunkuri na farko da aka biya wasu mutane na kudade so kaga dole ne mu mm. gwamna mm. adalci saboda a maganan harkan kwata ba mu taba ganin gwamna ba so abin da yake faruwa matsalolin da muke gani ake samu shine ni ina zargin mutanen da suke cikin gwamnatin malam nasiru ahmed erufa'i wanda suna sabotaging abubuwan da malam yake yi suna ma suna ma suna ma tafiyan gwamnatin zagon kasa dalili na anan shine malam nasiru ahmed erufa'i lokacin da ya midiya chat na koma baya ya ce ya biya wa'innan kuɗaɗe mm. da aka zo aka dawo aka dinga rubuce-rubuce mhm. aka nuna cewa waɗannan kudaden ba biya ba mm. ka gane mm. malam ya ƙara yarda cewa ba a biya ba ya amince mm. so now na ƙarshen nan abin da yake faruwa mun tabbatar da cewa yanzu an samu approval daga wajen gwamnati cewa a bamu waɗannan kudaden haƙƙin mutane. Kuma waɗanda kuka sanya a gaba su ma sun ƙara jaddada muku wannan magana. wanda aka sanya a gaba su wannan abin sun jaddada mana. To abin da yake bin mamaki shine wannan aiki da kake gani hmm. most of the mutanen da suka yi wannan aikin wallahi talakawa ne wani kudin gado ya je ya ara ya je ya sa a harkan kwatannan wani kudin banki ya je ya karɓa loan ya zo ya harkan harkar wasu hmm. sun je sun karɓi block ɗin mutane sun karɓa siminti sun karɓa yashi wasu sun je sun yi partnership cewa ni yawa ga aiki ka zo kai pounding aikin in ka yi kudi suka fito ka cire ribar ka profit mu zo mu raba ka dau percentage kaza ka dau percentage kaza so abin da yake ban mamaki mm. shine tsakani ga Allah with mutanen nan da suka yi aiki mm. ya kamata a ce waɗanda suke sabotaging dan sabatuwas ne maganan gaskiya ni bana zargin malam mm. na gaya ma ni in dan apc ne na gaske mm. kuma malam nasiru ahmed ɗaro fa'i wallahi muna mai uzuri mm. wannan abun da ya faru mutane suka dinga roƙo kuɗi suna ruwa ana zuwa ana sawa a harkar kwata to dan allah dan annabi inda kwai masu san ci gaban wannan gwamnatin da kishinta kuma majoritinsu sun sani cewa wasu kuma siyan aikin nan suka yi to a wurin waɗansu a wajen wasu wasu aka ba suka sai aikin nan so inda masu kishin wannan gwamnatin dan Allah dan annabi mm. bai kamata a ce su sun shiga gaba cewa sun taimaka sun ga cewa malam Nasiru Ahmed Ɗarofa'i mm. ya biya mutanen nan haƙƙinsu ba in ma bayani ne bai samu ingantacce ya kamata a ce su musu bayani to tsakani ga Allah mm. muna gaya maka ga maganan eh. harkan kwata wasu mutane ne suka sa wani abu a ransu wanda ba sa son gwamnatinmu ta yi abu mai kyau ni na shigo na biyo su ne saboda mm. tsakani ga Allah ina so gwamnati ta sani wannan a maganin aikin kwata da aka yi mm. akwai mutanen da suna ta manuba suna ta shiga iri-iri ta wannan maganin harkar kwata suna so su kawo ma wannan gwamnatin bakin jini to mutum ya ji an ce an biya wani wani ba a biya shi ba mm-hmm. kullum ka tambaya za a ce za a biya mm-hmm. an ce malam ya bada approval mm-hmm. an yi waye to me kake so ka ja ma gwamnatin to muna roƙo ni roƙo ne zan yi na ƙarshe ina roƙon mai girma gwamna da makarraban gwamnatin nan da suke son ci gaban jama'a musamman wanda suke sauraron ka yanzu da kallon ka musamman wanda suke saurare na da kalluna mm. wallahi tallahi ni na sani mm. in har malam nasiru ahmed ɗarufai a lokacin da aka zo wannan takarar mm. aka zo aka dinga ba da wannan kwatan karka ɗauka karka duba economy ɗin jihar yadda ya canja mm. mutane sun fito kuɗi na walwala ana ta shewa ana murna ana jin daɗi mm. Mm. cewa gwamnatin nan ta zo mm. gashi nan kiri-kiri talaka ma yana ɗan samun abin da yake wanda ina cikin mutanen da suka je gidan rediyo wallahi tallahi ni ina da kamfani sai da ta kai gani ina kiran lebura billahi la ilaha illa wuce mun ake yi in kira wani daga Kano babu lebura a jihar kaduna sun kare sun kare saboda kowa ya shiga yana yin aiki so abinda muke roko muke fata ga gwamnatin nan shine wallahi tallahi in akwai wanda suke kin gwamnatin nan mm. to ba ma ciki mu masoyan mm. gwamnatin nan ne kuma muna tare da malam nasiru ahmed rufa'i kuma duk wanda muka san cewa mm. yau zai ci amanar gwamnatin nan ko a ina yake za mu tona mai asiri don gama abin da ya zo da munan tonan mm-hmm. asiri ne malam ya ba da kuɗi sun ƙi ba mu kuɗi shine maganan gaskiya kawai ya ba da approval a biya mm-hmm. mutane haƙƙinsu su sun riƙe kuɗi ba kuɗinsu ba in kuma an ce an baka approval an samu cash backing ya kamata ka ɗau haƙƙin mutane ka basu bai kamata a ce ka rike saboda kana da mugunta kana so mutane su ki gwamnatin dan gama kana so ka jama gwamnatin bakin jini ne yau mutum kayi yayi sinkin kuɗin shi kusan shekara biyu mm. ka hana shi kuɗin shi kullum ana kotu mm. wani ana ce mai wani yana kallon cewa rate ɗin da zai biya na bashin da ya karba yana karuwa wannan yana kallon cewa shi negotiating ɗin da aka yi aka dawo kuɗin nan wallahi shi sai an canja shi waye haka za a ta matsaloli so ni ina da roƙon wannan gwamnatin da makarraban gwamnatin nan masu son gwamnatin nan masu son ci gaban jihar nan mm. dan Allah dan annabi a yi bincike a gane ina kuɗin nan na 'yan kwangila ya makale. Malamin Idris, Ka mu je ga masu saurari kila mana ɗan mintuna gaba ɗaya me kiran ka na ƙarshe. akan abin da zai sa wannan to alhamdulillah ni kira na ƙarshe. Hmm. <clears throat> kusan abin da na manta ma ban yi bayani akan shi ba eh. shine gwamnatin jihar Kaduna ya kamata ta sani hmm. idan akwai wani aiki da ya ja mata farin jini hmm. a jihar Kaduna ba kamar aikin drainage saboda aikin drainage ya ja ma gwamnati inda gwamnati ta yi maintain ta ci gaba da wannan aikin wallahi malam ba zai samu wasu mm. abokanan adawa ba mm. saboda aiki ne da ya taɓa lungu na ko'ina kuma talakawa mm. sun samu alheri tun daga mai fiye wata mm-hmm. tun daga mai sai dafa wake da shinkafa tana sai da da leburori ba ma wanda suke aikin ba ba ma sai aiki ba wanda ake kawo ai mu muke aikin a lokacin muna sai da leburorin ku da leburorin mu to wanda ma suke kawo abincin sayarwa a wajen da abin sha to ballantana kuma wanda ake gyara musu kofar gidansu so gwamnati ai gwamnati bai kamata mm. ta yi sakaci da aikin nan ba mm. kuma aikin drainage din nan mm. a magana da zan yi kusan na ƙarshe kafin a eh. waya mu abinda zai ƙara tabbatar maka da tsakaninmu da gwamnatin jihar kaduna sai godiya shine a irin yadda aka samu ayyukan nan kusan kashi 95 ko da tara na aikin drainage din daga jikin jami'an gwamnatin jihar kaduna daga jikin mhm. jami'an gwamnati ya fito in ma daga wanda su mhm. aka saida da wanda kuma suka yi da kansu daga dai gidan gwamnatin jihar kaduna aikin ya fito saboda ka haka kaga mu ba za mu so ko kuma ba za mu mm. yarda mu mu ga abin da zai cutar da ita gwamnati ba mu gaya mata ba gwamnati ta yi kokari muna roƙonta ta biya wannan kuɗin akwai rigingimu da yawa akan mutane akwai rigingimu da yawa akan mutane to madalla to ina jin ga wani akan labarin mu alo wa alaikum salam yawa barkan mu dai to manir bismillah na to ni ina da zan ma manyan bai eh na da zan bai eh manzur baban gida haka ba ma jin ka layin ka na mashaku hmm? yau muna jin ka bismillah eh, eh, eh, hukunci ba aiki in ka na mutane Na. Na. To amma sai daga baya a lokacin da daga wani hanyar wani hanyar da ya kamata a hanyar ruwa kuma da ta tsoke a matsayin da yi kuma lokacin da yake magana ana cewa wa'an kuma ai ba a aiki ba ko haka nan suke yi shi ne nake son tambayan ya aka yi a wani hanyar a ce ba za a ba da ko da ba da ita Allah da aka yi da wani abu da ya cuce kuma haka aka yi aikin da shi ma ba su gwada shi ba har ginin wa'azi ka rage a da waye to kaga shi ne da aka ce wata magana sai aka ce ai wa'azi ma ba su aka ba aiki ba ko su zo su yi ba ne tsara yin aikin to shi da ke tambayar nan to aikin to aikin wannan za a biya da kuma to shi kenan to manuwa ban gida to madalla to muna godiya kwarai manuwa ban gida kila kamar kila ya amsa wannan tambayar tun a farko na yi masa irin wannan tambayar cewa ya ce da karshe kila ba sani ko ka fahimci tambayar da yake cewa kila akwai inda bai dace ba aka je aka yi waɗannan ayyukan cewa wani layin ma kwata-kwata bai kamata ma a ce an ga wani gudu amma aka je aka yi shine tambayar da ne maka cewa su ma hadda su domin gwamnati ta yi korafi akan cewa dan su amma ba su aikin ba suka je suna yi baki daya hadda su ne suke wannan korafi ko ku a suna cikin waɗanda kace an cire su tun farko to wannan mhm. wannan tambayar tashi tana da kyau sosai saboda mutane da yawa ana misleading din su ko kuma ce in mm. sashi a hausa ana faɗa musu bayanan da ba su bane a faɗa musu bayanan da a kaikaici to tun a tashin farko da aka mm. tantance eh. duk irin wa'annan kamfanonin da suka je suka yi aikin da ba a sa su ba an riga an sa musu termination an riga an tsaye da aikin ba ma za a ci gaba da aikin ba so an watsar da su saboda ba sa cikin yawan kamfani 700 da aka amince da su ma aka ba su ba su cikin ragowar kamfani 483 to da suke yanzu yanzu ba a biya ba to ba sa ciki to kenan. so an tantance su an tankade su tuntuni to to madalla wannan shine amsar to madalla to bari dauki kira na karshe sai sai mu karkare hello assalamu alaikum wa rahmatullah wa alaikum salam wa rahmatullah yau barkan mu dai da muke magana to m shaibu bismillah irin bayanai da baki suka yi Allah ya saka da alkhairi na'am to irin wannan matsaloli da yake faruwa gaskiya yana da kyau a ce gwamnati ta duba wannan matsalan domin ganin cewa ta biya wayannan bayan Allah kudin na'am na'am godiya kwarai da gaske da haka zamu ja labulan wannan shirin amma kafin nan kila na san ko akwai bayani da zaka yi kila karshe mu karkare gaba daya sai mu tashi wa kila na to ina ina da eh, bayani a na ina roƙon gwamnatin jihar Kaduna hmm. kamar yadda muka yi maganganu a hmm, baya ina roƙo su jami'an da suke kallon wannan abin shirin su taimaka su duba su gaya ma gwamnati gaskiya kar su wani abin da zai zamto sun ɓoye abubuwan da yake faruwa wannan shine dalilin da ya sa muka zo wannan gidan tv mai albarka kuma muna ma malam nasiru ahmed ɗan rufa'i mm. fatan alkhairi ubangiji allah ya bashi nasara mm. allah ya sa ɗaura shi kan maƙiya mm. da waɗanda suke cin dunduniyan gwamnatin shi allah ubangiji ya tona musu asiri ya bayyana su ya gane su ya sallame su su kama gabansu. Tamadalla Aminu Idris da ƙarshe. to da karshe ina mm. godiya kuma ina ƙara ba mambobi na haƙuri cewa in allah ya da gwamnati ta ji wannan kuka namu kuma ina fata mm. daga nan kila kafin ma <clears throat> rana ta faɗi mu ji an ce an saka mana kuɗaɗen mu da an saka kuma za ku garzo ku faɗa cewa an saka? a da an saka za mu za mu garzo mu ce an saka an saka wani kuɗaɗen to za mu yabi gwamnati za mu gaya mata za mu faɗa mu duniya cewa to shekara biyu da muka muka zauna muna azumi to duk mun kasance a rami duka duka ba haka muke bada to inda ka san mu inda muke mm. shekara biyu duk tension ne da menene da abubuwa na mm. ba su suka mutane mu da yawa shi yasa kaga kaga ba haka amma yanzu idan gwamnati ta biya mu to za mu dawo mu gaya mu duniya gwamnati ta biya mu kudaden mu to madalla to sunusi kana da sakan 30 eh to dan bayanin da zan karasa mm. kai mm. duk ba zai wuce na bayanin da suka yi don Allah a duba a gani ina ne wannan kudin namu suka makale a fito mana da hakokinmu a bamu masu bashi su bi biya bashin su kowa ya huta kuma mun yi alkawari aka biya za mu mm. dawo nan kamar yadda muka zo mu faɗa ma duniya an biya mu saboda da kudinmu muka zo muka ɗauki nauyin wannan program din ba wani dan adawa ya zo ya ɗauka mana ba taro sisi da muka haɗa mu muka yi wannan muna ma wannan gwamnati fata alkai to madalla to muna godiya kwarai da gaske ga su yan kwange da muka kasance tare da su a cikin wannan shiri na ina dalili shugaban wannan tafiya shine Aminu Idris na kamfanin ah, group of ah, na kamfanin Idris, uh, uh, Idris Amin and Company hmm. uh, wanda kasance tare da mu kuma shine shugaban wannan kungiya tasu ta wato uh, ma'ana yan kungiyar da suka yi aikin kwalbati na hanyoyin gudanar ruwa a jihar Kaduna ma'ana a kana hukumi guda bakwai tare da Rabiu Lukman shi na kamfanin news da kuma shi Sanusi Muhammad na kamfanin E ng da sauransu baki daya muna godiya kwarai da gaske Allah mai da ku gida lafiya baki Allah mai da muna godiya kwarai Allah mai da ku gida lafiya assalamu alaikum wa salamu a madadin wanda suka taimaka wannan shiri na ina dalili ya kawo karshe bangaren TV da radio ni Dahiru Ahmad da na jagoranci gabatar da shirin nake cewa sai Allah ya saki haɗa mu.